rigimar cikin gida Sheikh Musa Yusuf ya yi kaca-kaca da Sheikh Idris. Ɗan uwan Adam A. Zango zai yi auren fari. Rigimar cikin gida ta ɓarke tsakanin fitattun malaman izala guda biyu wato Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna da Sheikh Idris Abdul Aziz Bauchi inda Sheikh Musa ya fito wa Sheikh Idris ɗin wankin babban bargo. Hakika duk abin da malami zai faɗa komai girmansa komai sa, to ba a rasa shi da hujja domin wannan shine abin da ya bambanta malamai da sauran jama'ar gari wato wasu daga cikin jama'ar gari sukan yi magana ba tare da suna da hujja ko kuma cikakkiyar masaniya akan abin da suka faɗa amma su malamai ba haka suke ba duk abin da suka faɗa akwai hujja. Hujja tana da gagarumin muhimmanci a duk rayuwar ɗan adam ba ma iya addini kaɗai ba saboda haka ne ma a cikin suratul baqara Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa kafirai su kawo hujja akan kafircin da suke yi in dai har sun kasance suna da gaskiya akan abin da suke aikatawa abin da za a gane anan shine Allah ya fi kowa sanin cewa ba su da hujja amma duk da haka an ba su dama su kawo hujja saboda muhimmancin da hujjar take da shi To duk masu bibiyar al'amuran malamai musamman a Najeriya za su ga a yanzu babu malamin da yake yawan jan cece kuce kamar fitaccen malamin Izala Sheikh Idris Abdul Aziz Bauchi wanda maganganun sa ba ɗaya ba biyu ba sun ya yamutsa hazo. duk da cewa Sheikh Idris din a matsayinsa na malami duk abin da zai faɗa yana faɗa ne tare da hujjojinsa amma sai dai wasu malaman ba sa gamsuwa da hujjojin nasa inda wasu kuma suke gamsuwa. da farko dai malaman tijjaniya ne suka fi yaƙi da maganganun shak idris amma yanzu 'yan uwansa malaman izala ma sun fara yin allah wadai da irin maganganunsa To yanzu dai sananne kuma fitaccen malamin Izala, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna, ya yi fito na fito da Sheikh Idris akan wata magana da Sheikh Idris din ya faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam, inda yake cewa ba za ka iya kiran Annabi da suna babba dan babba ba, wato bai kamata ka cewa Annabi babba kuma dan babba ba, a cewar Sheikh Idris. amma idan ka ji shi kullum babba dan babba ina ka samo wannan ina ka samo babba dan babba ina ka samo inda wannan ne matsalar ka in ka yadda annabi babba ne watakila akwai wani kallo da kake wa mahaifin annabi sai ka cire sai ka ce to ka yadda amma shi annabin idan an zo a dinga ce masa babba amma ba ka yi haka ba saboda haka ko ta ma daɗi ko kattama ku duk abin da ka ga dama ka faɗa ka je ka faɗa ni Musa Yusuf Asadu Sunna a guri na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babba ne kuma mahaifinsa ma babba ne a guri na kuma zan zo zan ƙara bayani wanda yake ganin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba babba ba ne a gurin shi har yana ganin cewa bai kamata a faɗi wannan ba ai yana cewa a kawo magabaci ya rage na shi zan zo zan ƙara bayani akan wannan malam idris zai fito in allah ya da kuma zai samu ɗaukaka sama da tada za ku gane wallahi sai kun yi da na sanin ba ku yi ba in masallacinsa ne ya tsole muku ido in makarantarsa ce ta tsole muku ido in da'awarsa ce ta tsole muku ido in ka jin karatunsa da ake wallahi sai kun yi da na sanin ina ma ba ku yi ba ina ma ba ku yi ba yanzu wanda suka kashe malam jafar wallahi sun yi da na sani ina ma ba su kashe ba wallahi na san mutane bila adadin da ba su san Jafar ba sai da ya mutu mutuwarsa ce ta zama sanadiyar sa san shi kun yi kolin attention kun kira ruwa kun yi failing eh, kawai ku zo ku kwashe kayan ku amma kun yi felin wallahi To kamar dai yadda muka kawo muku labari akan wannan tasha ta sabuwar majalla, tuntuni hukumar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta maka Sheikh Idris a kotu, wanda daga kotun aka mika shi gidan gyaran hali, wato kurkuku. Sai dai daga bisani mun samu labarin cewa kotu ta ba da belinsa bayan ya yi kwana ɗaya a gidan gyaran hali. amma kuma a yau dinnan mun ji wani kishin kishin wanda bamu gama tabbatarwa ba tukunna kan cewa belin da aka ce an bayar na Sheikh Idris labarin kanzan kurege ne wato labarin ƙarya ne ma'ana dai har yanzu yana daure a gidan gyaran hali kamar dai yanda kishin kishin din ya nuna. To wannan kenan. A wani labarin namu kuma dan uwan Adam ezango wato KB Zango zai yi auren fari. Aure lokaci kanin Adam A Zango wato KB Zango zai shiga daga ciki inda zai angwance tare da amaryarsa mai suna Halima Bello Abdullahi. Ga kuma katin gayyatar ɗaurin auren na KB inda a katin aka rubuta cewa ku adana kwanan watan na auren Kabiru Abdullahi Zango KB Zango da Halima Bello Abdullahi Humaira suna gayyatar ku domin ku taya su murna ta ɗaurin aurensu. Gurin da za a ɗaura auren kuma shine Tudun Wada, Daura da gidan Shamaki, layin gidan Baffa Turaki Custom da ke jihar Gombe a Najeriya. Kuma za a ɗaura auren ne a ranar Juma'a 26 ga wannan wata da muke ciki na Mayu a cikin wannan shekara ta 2023. Adam A. zangon Malik ya wallafa wannan katin ɗaurin aure na ƙaninsa, inda a yayin wallafar A. Zangon ya rubuta daga ƙasa cewa Allah ya kai mu da rai da lafiya, kamar yadda dai kuke gani a wallafar jarumin wadda muka ɗauko daga shafinsa na Instagram. To tun da da zango ya wallafa wannan katin gayyata a kan shafin nasa, mutane suka taimake bi ɗin addu'o'in fatan alkhairi da fatan Allah ya ba su zaman lafiya da shi da matar tasa. Sai dai wasu sun yi addu'a cewa Allah ya sa kibi ɗin kare zama kamar yadda yayansa yake wato Adam e zango na batun aure saki. ma'ana dai yanzu mutane sun zira ido su gani shin idan an yi auren na KB zai zama kamar yayansa adam ezango wajen yawan sakin mata ko kuma zai rike matarsa amma dai wannan ilimi ne na Allah saboda babu wanda ya san abin da zai faru a gaba kawai dai abin da muke fata shine Allah ya ba su zaman lafiya kuma yasa wannan aure ya zama mutu raba takalmin kaza Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Abdullahi Yunus shugaban cibiyar magani na Kashful Aliyu.